أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zancen da za mu yi a wannan saduwa namu za mu yi zance ne a kan eh, sallah wanda take na ayoyin ubangijin allah subhanahu wa ta'ala ko abin da ake ce mata salatul ayat ɗaya a cikin salloli wanne suke wajibi shi ne sallan nan na alamomi na ubangijin allah subhanahu wa ta'ala wannan sallah yana zama wajibi sabili da wayansu waƙi'a da suke faruwa a sama ko kasa misali kaman rawan kasa ko abin da ake ce masa wai rana ya kama wata ko wata ya kama rana shine abin da ake ce ma khusuf ko kusuf na ji wannan da hausa suke cewa rana ya kama wata ko wata ya kama rana ka same shi a cikin eh, wayansu halsuna da yawa a luga halshin duniya na magagganu daban-daban haka su ma suke fassaran wannan eh, zahiran ina ji wannan ababai guda uku da muka ambata sawa'an rawan kasa ko khusuf shine mai abin nan rana wata ya shiga ma rana ko rana ya shige ma wata wannan wata zahira ne ba nan ne wurin binciken wannan shin wannan abin yana faruwa ko bai faruwa mai malumma na ilmul falak da ilmin nujum suka yi zance akan wannan naji babagiran eh, wannan bahasi ba ne wanne na da wani fage daban wannan ababe guda uku ayoyin ga guda uku idan suka wakana sawa'an mutane sun sorace ko ba su sorace ba ya firgitar da mutane ko bai firgitar da mutane ba eh, wannan sallah wajibi ne mutum ka yi sa sa'an nan na biyu kaman sawan da yake faruwa da wani walkiya da ke faruwa a sama ko iska sawa'an wannan iska e, launinsa baki ne fari ne kowane launi ya zo da shi idan irin wayannan lamura suka wakana ya zama na mafi yawa daga mutane sun firgice to nan wajibi ne mu yi wannan sallah akan haka sallan aya ya kashi kashi biyu shine rawan kasa ko rana ya shige ma wata ko wata ya shige ma rana wannan sawa'an ya firgitar da mutane ko bai firgitar da mutane ba wajibi ne mu yi wannan sallah amma wani waƙi'a da za ta faru daban wani sawa da za a yi wani walkiya da za a yi wani guguwa da zai taso ya firgitar da mutane mafi yawa daga mutane su firgice da wannan abin da ya wakana za mu yi wannan sallah amma idan mafi yawan mutane ba su firgice mutane guda goma ko ishirin suka sorace to wannan ba za mu yi wannan sallah ba a wannan bangare abin tambaya ne shin ya ake yin wannan sallah a gun mazhabin nan na alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da farko dai kafiya na wannan sallah shine mutum zai yi sallah raka'a biyu kowane raka'a kuma eh, ya kunshi da ruku'i guda biyar a sallah na aya ko abin da ake ce masalatul ayat gabanin kowane ruku'i wajibi ne mutum ka karanta fatiha da sura sai ka yi ruku'i sai ka tashi ka karanta fatiha da sura ka yi ruku'i ka tashi ka karanta fatiha da sura ka yi ruku'i hakanan har sau biyar a raka'a ta biyu kuma haka mutum za ka yi za ka karanta fatiha da sura ka yi ruku'i ka tashi ka karanta fatiha da sura ka yi ruku'i har sau biyar sa'an nan idan ka taso ka yi sujjada guda biyu ka yi tashahudi ka sallama wannan shine kaifiya da ake ce mata kaifiya mai tsawo akwai kaifiya matakaitiyan kaifiya da ake wannan sallah da shi Shi ne mutum bayan ka karanta fatiha ka kare sai ka samu wata sura guda daya ka raba ayoyinta guda biyar adadin ruku'in da za ka yi wannan kuma ya isar kamar yadda za mu samu sura a cikin surorin nan na Kur'ani mu yi misali da shi akan wannan sallah a raka'a ta farko bayan mutum ka karanta fatiha sai ka ce bismillahir wannan aya ne a wurin mazhabin alilbait salamullahi alaihim sai mutum ka yi ruko'i idan ka taso daga ruko'i ka ce huwallahu ahad sai kai rukoi rukoi biyu kenan in ka taso Allahu samad sai kai ruku'i ruku'i uku kenan in ka taso lam yalid wa lam yulad sai kai ruku'i na hudu kenan in ka taso wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai kai rukoi rukoi ta biyar kenan wannan matakaiciya sallan aya kenan bayan haka sai ka yi sujjada guda biyu sai ka tashi ka yi raka'a ta biyu a raka'a ta biyu haka kamar da ka yi raka'a na farko kake so za ka yi raka'a ta biyu yani ka rarraba sura daya ka raba ayoyinsa kamar da muka yi bayani a raka'a ta farko lokacin sallan nan na aya abin da ya danganci shige rana ya shige ma wata ko wata ya shige ma rana a lokacin da wannan waƙi'a ya faru har zuwa lokacin da zai kwaranye yani kamar da suke cewa rana ya sake wata lokacin ne za a yi wannan sallah amma sauran ayoyi da suke wakana kamar rawan kasa ko sawa a sama ko walkiya da ke faruwa a sama wayannan ba su da lokaci yani duk lokacin da aka yi wannan rawan kasan bayan sama bayan wannan waƙi'a mutum za ka tashi ka yi da'in wannan sallan bayan haka eh, hukunce-hukuncen sallan nan na ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala uwa musulmai izan ɗaya a cikin wannan sabubba suka wakana da suke sabbaba wannan sallah a wani gari to mutanen wannan garin wajibi ne a kansu su yi wannan sallah amma mutanen da yake ba su wannan garin to ba wajibi ne kansu su yi wannan sallah ba ala sabilin misal mutum wanne yake togo sai rawan kasa allah ya kiyaye ko e rana ya shige ma wata wannan waƙi'a ya faru to ina ji kai da kake matsalar najeriya ko ghana wannan ba wajibi kanka ne kai wannan sallah ba sai dai kuma wannan abin kun gansa ko kun ji wannan rawan kasan ya kai zuwa gare ku ko a'a yani mutum kana gari kaman kano sai wannan waƙi'a ta faru sai wani yana lagos to ba wajibi ba ne ya yi wannan sallah ba sa'an nan hukunci na biyu idan mutum a cikin ɗaya a cikin wannan raka'awoyi guda biyu ya karanta sura sura ta fatiha so biyar ya karanta sura kuma ɗaya-ɗaya guda biyar sa'an nan raka'a ta biyu sai ya karanta fatiha so daya sai raba sura a cikin surorin nan na ƙur'ani ya yi wannan raka'a'o'in ruku'i da shi kamar yadda muka ambata sallansa ya inganta masalan a raka'an farko ka karanta fatiha sai ka karanta suratul takathur raka ta biyu ka karanta fatiha ka karanta suratul asr hakanan kowane fatiha ka karanta sura amma raka ta biyu ka karanta fatiha daya ka raba masalan surat qul huwallahu suratul ikhlas Eh, ka raba ayoyinsa game da basmala zuwa biyar ya isa sallah ta inganta ina ji eh, wannan sallah ta ayat eh, ko sallan nan na ayoyi ko alamomi akwai wani kaifiya daban da yake an ambata shi a cikin manya-manyan littattafan nan na fiko kaman ka koma cikin urwatul wuthqa zaka ga wayansu bayanai sannan akwai abin da yake mustahabbi a cikin wannan sallah mustahabbi ne gabanin mutum ka yi ruku'i na biyu da na hudu da na shida da na takwas da na goma mutum ka yi kunut idan kuma ba ka yi kunut a cikin wannan eh, wannan bagire bayani gabanin ruku'i na biyu da na hudu da na shida da na takwas da na goma kaya ruku'i bayan ka gabanin ruku'in karshe ka yi ruku'i gabanin ruku'i na goma sai ka yi kunut wannan ba laifi mustahabbi ne an so haka kowane daya a cikin ruku'i na wannan sallah rukuni ne bi ma'ana idan ka bar ɗaya a cikin wannan eh, ruku'an to ka za ta samu tangarda kamar yadda muka yi bayani bambanci abin da yake wajibi wanne yake rukuni da wanne yake ba rukuni ba idan ka bar wannan akan ganganci ko mantuwa ko ka kara to sallan mutum ya bata sannan wannan sallah an yayi sa a cikin jama'a amma idan aka yi sa cikin jama'a fatiha da sura lokacin liman zai karanta fatiha da sura kuma mimu za ku yi kawaici ne kuna sa. ma'amumi zai yi koyi da liman sawa'an a cikin raka'a ta farko ne ko na biyu matukan liman bai yi ruku'i ba bai yi ɗaya a cikin ruku'i ba amma izan liman ya yi ruku'i na farko to wurin koyi da liman ya kubce da mamumi kenan yani mamumi ba zai yi koyi da liman bayan haka ba sa'an nan izan sababin wannan sallah ya ya faru so ɗaya so biyu to wannan sallah ya wajabta masalan an yi rawan kasa da sahe da azahar kuma aka sake yin wani rawan kasa to dole ne da safe ku yi sallah da azahar kuma da ya wakana ku yi sallah ina ji a takaitaccen zance wannan shine abin da ya danganci sallan nan na aya ubangijin allah subhanahu wa ta'ala ya lullube mu da rahmansa ya kiyaye mu dukan bala'i wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu